ذق انك انت العزيز الكريم kuma za a ce masa cikin ƙasƙanci ka ɗanɗani wannan azaba mai raɗaɗi haƙiƙa kai mai ƙasaita ne wanda ba a isa a raɓe wajenka a cikin mutanenka ba